Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na malika Iran daga nan kuma zamu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗanda su ne jerin abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu da yardar allah da fatan masu ware za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da 'yan dakiyoyi kaɗan akwai labaran duniya amma kafin nan sai an fara sauraron shirin nan na ko ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis su daga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan jimada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalar musulunci yake gab da kaiwa ga samun nasara marigayi imam kumeni ya bada umarnin kafa gwamnatin wucin gadi wadda za ta gudanar da harkokin kasar zuwa wani lokaci ya kuma bayyana manufofin jamhuriyar musulunci da yake son kafawa sannan ya umarci gwamnatin wucin gadin wadda za a kafa da ta sanya waɗannan manufofi a gaba har ila margayi imam ya kara da cewa gwamnatin rikon kwarya ce za ta gudanar da zaɓen rafa gardama domin fayyace irin tsari da zai jagoranci ƙasar sannan kuma ta gudanar da zaɓen majalisar dokoki na farko da kuma jagoranci aiki rubuta sabon kundin tsarin mulki a duk lokacin da margayi imam kumina yake bada wannan umarni jami'an tsaron sarki sha suna ta kokarin ganin cewa sun kawo ƙarshen yunkuri na al'ummar ƙasar da nufin kawo ƙarshen gwamnatin sarki sha da ƙarshe masu ware ko san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan fabrairun shekara ta 1948 ƙasar sri ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila ƙasar sri dai tsibiri ne wanda yake kudu maso gabacin indiya tun a tsakiyar karni na goma sha shida ne dai kasar ta fada karkashin mamayar turawan portugal daga bisani kuma ta koma karkashin mamayar turawan mulkin mallaka na holand a cikin shekara ta 1798 sri lanka ta zama ɗaya daga cikin yankuna mallakin turawan ingila a hukumance a shekarun farko na yakin duniya na farko al'ummar sri lanka suka fara gwagwarmayar neman inci daga mulkin mallaka na turawan ingila inda hakan ya sa alatilas a cikin shekara ta 1931 ingila ta bayar da dama aka gudanar da kuri'ar bagardama inda aka kafa majalisar dokoki da kuma majalisar gudanarwa wadda ta kunshi 'yan kasar sri lanka zalla amma duk da haka turawan ingila ne suke da magana ta karshe a kasar saboda haka mutane suka ci gaba da gwagwarmaya da makami har sai da suka tilasta wa turawan ingila suka ba su cikakken ikonsu a rana irin ta yau a shekara ta 1948 kasar sri lanka dai ta yi fama da yakin cikin gida sakamakon wayan da mayakan kungiyar tamil suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Da farko ga muhimman kanunsu. Gwamnatocin ƙasashen Iran da Iraki sun cimma matsaya kan ƙara faɗaɗa alaƙar su a dukkanin ɓangarori. a taron najeriya kuwa an bayyana cewa harkar noma ta fuskanci koma baya matuƙa a jihar borno da ke arewa maso gabacin ƙasar isra'ila tana ci gaba da tona manyan ramuka a ƙarƙashin masallacin akasa mai alfarma yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake gwamnatocin kasashen iran da iraki sun cimma matsaya akan ƙara bunƙasa alaƙa a tsakaninsu a dukkanin ɓangarori an cimma hakan ne a ziyarar da minista harkokin wajen kasar iraki fuad hussein ya gudanar a kasar iran inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka tsakanin kasashen biyu da kuma yadda za a kara bunƙasa wannan alaka fuad hussein ya gana da takwaransa na kasar iran din muhammad jawad zarif kamar yadda kuma ya gana da shugaban hassan rohani game da shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab da kuma babban sakataren majalisar tsaro ta kasa admiral ali shamkhani bangarorin biyu dai sun cimma matsaya a kan ci gaba da yin aiki tare a tsakanin gwamnatocin iran da iraki a bangarorin siyasa tsaro da kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki da cinikayya a tsakanin su inda aka rataba hannu a kan yarjejeniyoyi daban-daban a yayin wannan ziyara a waɗannan fagage ƙasar iran ce babbar makwabciya ga ƙasar iraki inda al'ummar iraki sukan samu fi yawan abubuwa na buƙatar rayuwa daga ƙasar iran kamar da kuma yankuna da dama na kasar irakin suna samun wutar lantarki ne kai tsaye daga kasar ta iran wasu daga cikin manoman da ke jihar borno a tare najeriya sun bayyana cewa a bana ba su tabbacin ko za su iya noma a gonakinsu saboda har haren 'yan kungiyar boko haram musamman ma a wasu yankuna da ke cikin jihar a rahoton da jaridar leadership ta bayar ta bayyana cewa manoman sun bayyana wannan matsala da cewa ta ja musu babban koma baya a ayyukan nasu da kuma samar da amfanin gona a cikin jihar inda suka sanar da cewa hakan ya durkusar da noma na damina da kuma noman rani a cikin jihar har walayo manoman sun ƙara kokawa akan ganin cewa wannan sana'a ce kawai suka dogara da ita wadda kuma yanzu take fuskantar barazana saboda yaƙi da boko haram musamman ma idan ake la'akari da irin ɗimbin amfanin gona da manoman suke samarwa a yankin tafkin chadi a shekarun baya a cewar su kalubalen ya shafi dukkanin bangarori na noman rani da kuma noma na damina a dukkanin fadin jihar ta borno ganin cewa ba za su iya zuwa gonakinsu domin yin aiki saboda wannan matsala ta tsaro ba wasu manoman sun ce shirin aikin noma da ake kira a turance agro ranges wanda gwamnan jihar borno din baba umara zulum ya kirkiro da shi domin taimaka ma manoma a jihar da kuma kare gonakinsu shi ma wannan shirin har yanzu dai bai yi tasirin da ake bukata ba sannan kuma sun yi korafin cewa jami'an tsaro ba su iya zuwa wasu yankuna da ake yin noman rani da na fadama da mutuci da za su iya shiga cikin wuraren wanda hakan ya baiwa 'yan kungiyar boko haram damar mamaye waɗannan wurare kuma a cewar manoman a halin yanzu babu wani manomi ko jami'in tsaro da zai iya saka kafarsa a waɗannan wurare to jama'a masu kada da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin isra'ila na ci gaba da gudanar da aikin tonar ramuka a karkashin masallacin akasa mai alfarma rahotanni daga falasɗin suna cewa yahudawan isra'ila suna ci gaba da aikin tonar manyan ramuka a karkashin masallacin akasa da nufin rusa katangar nutba wadda take cikin masallacin inda suke nufin yin wani gini na daban domin shafe ɗaya daga cikin manyan alamu na musulunci da ke cikin wannan masallaci mai alfarma masani akan harkokin siyasar isra'ila abu diyab ya bayyana cewa tun kafin wani lokacin yahudawan suka fara wannan aiki wanda kuma kungiyoyin farar hula a duniya game da gwamnatocin kasashe daban-daban da suka hada har da na turai suka yi dai da hakan ya ci gaba da cewa yahudawan suna da nufin gina wani wuri ne wanda zai ba su damar samar da wurin ibadar yahudawa a cikin masallacin a ƙasa amma suna son gina wurin ne ya zama mai hawa uku ta yadda za su rarraba shi zuwa wurin bauta da kuma wurin horar da malaman yahudawa da kuma wuraren karatu da dai sauransu a nasa bangaren najab khairat mataimakin babban sakataren cibiyar kula da harkokin musulunci a birnin kudus ya bayyana cewa yahudawan sun yi amfani da wannan lokaci na corona wajen hana musulmi yin sallah a cikin masallacin kudus wanda hakan ya ba su damar yin aikin rusa wasu bangarori na masallacin hankalin su kwance gwamnatin kasar faransa ta rufe ɗaruruwan shagunan musulmi bisa zarginsu da alaka da masu tsatsauran ra'ayi ko kuma bisa wasu dalilai na saba ka'idar mallakan wurare rahotanni daga kasar ta faransa dai sun ce cibiyar da aka kafa domin sanya ido a kan musulmi wadda ke karkashin ma'aikata harkokin cikin gida a kasar ta faransa ta rufe shaguna fiye da 400 tun bayan kafa wannan hukumar a cikin watan janairun shekara ta 2020 gwamnatin kasar faransa ta kafa wannan hukuma ne domin sanya ido akan dukkan harkokin musulmi a kasar lamarin da yake takurawa musulmi a cikin harkokinsa na rayuwa ta yau da kullum a kasar ta faransa daga cikin irin matakan baya bayan nan da hukumar ta rika ɗauka shine rufe ɗaruruwan shagunan musulmi da kuma wuraren su na cin abinci inda musulmi sukan samar da wurare na musamman domin sayar da abinci na halal a kasar ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan cibiya da ke sanya ido akan musulmi a ƙarƙashin ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar faransa wanda ya nemi a sa kai sunansa ya bayyana wa wasu kafofin yaɗa labarai cewa an umarce su da su rufe wasu wurare na musulmi a cikin birnin paris ko ta wace hanya ba tare da musulmin sun saba wa wata ka'ida ko doka ba a bisa ƙididdigar da aka gudanar a cikin shekara ta 2016 yau musulmi mazauna kasar faransa dai ya kai miliyan biyar 5.7 wato kashi takwas da takwas cikin ɗari kenan na dukkanin al'ummar kasar. to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan toma da labarin da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na muleka iran muleka iran Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake sara da mu a cikin shirin wannan buleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sama mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare, masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin shawon yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da yankunan da ƙasar Iran take yi na ganta gyara kabarin fitaccen masanan nan ɗan ƙasar Iran wato Abu rayhan Biruni. da yanzu haka kabarinsa yake cikin kasar afghanistan watanni da muka samu da kamfanin labarai na iran press ya nuna cewa ali asgar munis ministan kula da al'adu da yawon shakatawa na kasar iran ya bukaci mataimakin ma'aikatar kula da ababen tarihi na kasar afghanistan bisa la'akari da yadda kabarin fitaccen masanin nan na kasar iran abu raihan biruni ya rushe kuma yana cikin yanayi mara kyau na neman goyon bayan gwamnatin afghanistan wajen ganin an gyara wannan kabari na babban masanin lissafi ɗan ƙasar iran da kabarinsa yanzu haka yake garin gazni na ƙasar afghanistan mu'unis ya ƙara da cewa ƙasar iran tana da ƙwarewa da fasahar gyara wuraren tarihi yanzu haka akwai ƙwararru da dama da suke gwada da ayyukansu a wannan ɓangaren don haka a shirye suke su ba da dukkan gudunmawa wajen ganin an sake gina wannan kabari yadda zai koma kamar yadda aka gina shi a baya ko ma fiye da haka shi dai abu raihan biruni an haife shi ne a ranar kuma uku ga watan zulhijja na shekara ta biyu bayan hijira a garin biruni wani ƙauye da ke garin khawarizmi da ke ƙasar uzbekistan a halin yanzu kuma ya koma ga mahalicinsa ne a shekara ta arba'in bayan hijira a garin gazni da ke kasar afghanistan ta yanzu har ila yau ya kara da cewa abu raihan yana da kwarewa ta sanin harsuna irin su farisanci larabci ibraniyanci da dai sauran harsuna daban-daban wanda aka ce ma har da harshen yunan hakika ya bar guraben ilimi masu yawa a baya daga cikinsu akwai littattafai da dama da ya yi wanda akwai littafin nan sananne wanda ya magana a kan shi da ya shafi ilimin taurari da dai makamantansu a fili yake cewa abu raihan biruni babban masani ne fitacce ne a fannoni daban-daban na ilimi wato kamar ilimin sanin ƙasa da na sanin halayyar ɗan adam da ma ilimi na kimiyya da ake kira physics hakika abu raihan biruni ya yi zamani da gwamnatoci daban-daban da suka gabata inda ya zamani da hawa rizimawa da kuma sarakuna guda uku na daular gaznawi inda ya gudanar da hidimomi na ilimi sosai bisa bincike da wasu masana kasashen turai suka yi a kansa misali kamar vedman da sotar da rashtar sun yi amfani da guraben ilimi da biruni ya bari ciki har da makaloli masu yawa akan maudu'ai daban-daban da yawansu ya kai 180 abu raihan shi ne mutum na farko kamar dai sauran masana na yanzu da ya bincike kan ilimin geography kuma sakamakon binciken da ya yi ya samu karbuwa sosai duniya ta yi amanna cewa iraniyawa suna da kaso mafi tsoka a tarihin wayewa da ilimi na duniya a gaban babban ginin majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar autrish birnin vienna an sanya mutum mutumin fitaccen masanin kuma likita masanin tarihi na kasar iran wato abu raihan biruni baya ga wannan mutum-mutumi na abu raihan akwai mutum-mutumin kwararru da masana na kasar iran da dama da aka sanya a gaban ginin majalisar ɗinkin ta duniya inda mutum-mutumi na farko da aka sanya a wajen shine masanin ilimin farsafa ɗin nan ɗan ƙasar iran kuma marubucin littafin nan na shifa da littafin kanun a ilimin ɗibbu wanda yana ɗaya daga cikin fitattun littattafai kan ilimin likitoci da ya shahara a duniya mutum na biyu da aka sanya a wajen shine babban masani ɗin nan na ilimin lissafi da taurari wato abu raihan biruni sai ko mutum na uku da aka sanya shine hakim umar khayyam ne shaburi malamin falsafa da lissafi da ilimin taurari. daga ƙarshe kuma sai mutum mutumi na hudu da aka sanya shi wato likitan nan masanin falsafa da ilimin taurari zakariya arrazi da ya shahara a matsayin wanda ya gano alcohol ko kuma alcohol da jauhar wato acid sulfuride mutum mutumin da muke magana a kan shi wato abu raihan biruni an yi mutum mutuminsa ne har guda hudu inda kowanne ɗaya yake kallon kusuroyi guda hudu a gaban ginin masar ɗinkin duniya akwai guraben ilimi da ya bari masu tarin yawa da suka kai kusan ɗari da goma sha biyar, da suka kunshi ilimin lissafi ilimin taurari da kuma sauran abubuwan da suke da dangantaka da su wanda guda ashirin da 28 kaɗai daga cikinsu ne suka isa zuwa hannayenmu bisa mahangar edward zakshu biruni wani babban mutum ne da allah ya masa baiwa ta fahimta abu raihan ya yi amanna cewa duk wani abu da ake amfani da shi ta hanyar yin istidlali na ilimi wajen tabbatar da shi to dole ne a yi gwaji domin tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar maganganun da aka nakaltu da bayyana irin istidlalin da aka yi a kansa yin amfani da hanyoyin gwaji a abubuwa na ilimi suna daga cikin sabbin ilimomin zamani da abu raihan ya ƙirƙiro. ustaz abdulhamid nirnuri ya faɗi cewa abu raihan ya yi bincike mai zurfi kamar yadda ƙasa take kewaye rana da yake ba da amsa game da masu ra'ayin cewa duniya tsaye take wuri guda ya yi bayanin cewa wanda suke ganin duniya ce ke kewayawa amma rana tana tsaye babban dalilin wannan shine abubuwan da suke a doron ƙasa da ba a iya wurga su zuwa sama wannan ya nuna cewa akwai wani ƙarfi da yake cikin ƙasa da yake janya abubuwan zuwa gare shi wanda a lokacin da yake motsi yake hana abubuwa tashi zuwa sama wannan maganganu sun shafi ɗaruruwan shekaru ne tun kafin newton da kuma labarin ƙonewar faɗuwar tufaha daga bishiya da kuma gano jazibiya ta wannan hanyar wato wani ƙarfi da yake sanyawa in ka wurga abu sama yake dawowa ƙasa. Tuma saurare kashi mun kwaro bayani amma lokacin da aka irin shirin ya kawo jiki don haka zan jalin zamun shirin a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa kan ce cikin koshin lafiya kuma na iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa cikin shirin na gida-gidan iraniyawa shirin wanda cikin sa mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zagawar jin juhal musunci na kasar iran ya sa za mu kawo muku wawoki daban-daban da aka yi game da zagayowar waɗannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka jin son jun jihar musulunci a nan ƙasar iran rashin jagorancin imam khomeini da ta bata gare shi wanda a yau mun gato muku mawaƙin nan mai suna isfandiyar karebagi. زده بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی آتش بیداد تو ساحقه غم زده ثروت هم بوه تو خون دل توده هاست کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده دزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای اقرب جراره ای روبه من خاره ای to da wannan zamu gargare sai Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu da dun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya